ta'ala ah, akwai wani bawan Allah jama'a duk wanda zai turo mini da wasu pictures ko hotuna akan ana ana batun janabi annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu ababa zaka cutar da to na Allah ya isa ana magana akan janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da malam burhan da su zauna she kuka ce wai wasu yahudawa sun bude gidan television suke katun na annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ku kawo wannan gidan television wannan gidan television amma ka zauna gidanka ka draw wasu ababa wani siya da watsali wani siya da shirme ka zauna gidanka kai ka duro wasu ababa kai ka zo kana tu wanda zai sake turo min da irin wayannan ababa na barka da Allah ni wannan kazanta wala Allah kai annabin ka kenan annabin gidanku kenan amma ni annabi na sallallahu alaihi wasallam ai yafi karfin irin wannan abu wannan ya zama shirme don Allah wa dai ga wannan abu ya ce wai gidan television ne turo muna da link turo muna da link mu ga wannan link link ake magana a ga wannan link gidan television a ga wannan link amma baka turo min da link ba ka je ka turo min da ina zuwa ina zabar gashin nan ma yana magana yana yana kuma yawan kira na a wannan don Allah da Annabi ina magana da jama'an duniya assalamu alaikum bawan Allah alaikum salam sarki zaki. Ba ai ka cutar da ni gaskiya wannan hoto da ka turo mini ai. Eh, A eh, ah, baka baka kyauta ba. Baka kyauta ba kai yanzu yanzu wani ya turo maka da wannan shirmen ga ya ce maka wai annabin ka ne wannan shirmen kai kuma ka turo muna wannan abu bai dace ba yi. A'a to kai hakuri kai hakuri ina so ka fahimce ni. eh amma amma wannan wannan ba wani hadisin duniya da ya kwatanta irin wannan katu wannan shir don Allah don annabi wannan wannan ya kuri ya kuri. in ka ce wannan hadisi ne ka ce gidan eh. talabishin Hesa Buhari eh. da Muslim da kuke magana in an ce ashabul kafi eh, yanzu tsakaninka da Allah da Annabi shi malamin kuma Abdul Jabbar shi yazo ya duro abu haka tsakaninka da Allah da Annabi O'o ba shi bane wato ina nuna maka irin abubuwan da gudawa suke aina kuma suke daukowa a cikin hadisin da yake cikin Buhari ko Muslim. Inna lillahi. Shi turo maka da hadisi shi na turo maka kuma da ga irin abin da suke fada. Ya hakuri. Yanzu an ce gidan talabijin. amma a gaskiya gaskiya gaskiya duk wanda zaka tura ba wanga ni da ka cutar da ni yanzu wani hadisi don Allah don annabi wannan hadisin da kai ka turo mini shine ya gwada tsirar tsirara da wasu ababa tsakaninka da Allah da annabi kana musulmi yawwa to shine nake so ni na so da shi hadisin in ka tura ma burhanuddin shi karanta a gaban mutane kuma shi fassara. Eh amma amma hoto amma an ce Malam Burhanuddin an ce a kawo gidan wannan television daga misra da kuka ce ko ba haka ba yanzu a tsaya kan haka ni amma ni gaskiya wa abin da kake turo kuke rabawa gaskiya kuna cutar da kuna gaskiya kuna cutar da jama'a hakuri da wannan ba yanzu akwai rubutun da maka da larabci a kasa ka gani yanzu yanzu ai ba ma ba ma rubutun ba hoton kawai da ka turo gaskiya ka me me me rubutu yake fada fada da bakinka yawa ce maka nayi ka shiga google ko youtube kana jin magana nan eh ka rubuta shi wannan rubutun wato kanatul hayat akhir rashid na rubuta maka to in ka shiga google ko wato abin bawa Allah bawa Allah mu aje wannan magana amma dan Allah dan annabi eh. dan Allah dan annabi ku daina tura irin wa'annan hotuna wala an ku dena Ah, ina zuwa ka babatun babu bane babatun babu bane yau tsakani da Allah da Annabi shi ne na iske wani wawa wani gabo tsari ya zauna yayi drawing sa ya zan dokin bawa kaina A'a, a'a, a'a, ina zuwa a'a tsakani da Allah da Annabi wannan don Allah don Annabi wani littafin Buhari ko muslim aka taba irin wannan drawing irin wannan shegantakan nan wani littafin buhari ko muslim aka taba irin wannan shegantakan nan wannan drawing nan wani littafin buhari aka taba yin haka littattafan musulunci ma ba na buhari ba musulunci gaba daya ana baya zama cuta gaskiya kowane musulmi za tura mai da irin wannan ka sa mute cire ni kan mute ka sa kan mute ba eh, eh, ba Allah eh ina jin ka wani irin littafi eh wani irin littafin musulunci aka taba yin irin wannan drawing saboda Allah saboda annabi yawwa yawwa to kaga yanzu kaga hadisin da yake sama eh A'a ba wala ya kuke son ku ina foto ta ranka ya kuke son ku dauki ku bawa hadisi wannan ni ba batun hadisi nake wannan drawing shi ya bata mini rai gaskiya domin a daina tutura ni ba batun hadisi ba batun hadisi kowa na da irin nasa fassaran da zai yi kuma daga bashi kwararren malami ya zo ya gwada cewa a'a fasara da kake hakuri fasara da kake yi ba haka bane amma irin wannan drawing shi ni yau sakani da Allah ya hakuri ya hakuri bawa Allah tsakaninka da Allah da Allah da Annabi ba zan doki ma'aifan mu ba kamar ni maso ni in ka doke ni ni masoyinka wani zai zage ni ko kuma wani zai mini irin wani mummunan drawing ka raba To me yasa ba ma ni ba wo yanzu ka zo kan ma'aifinka ko ma'aifina wani yayi musu irin wannan mummunan abu ai ba za mu yi muraba amma shi ka kanka kai musulmi a ce wai wani yayi wani abin shi wai a ce wai annabi shi kuma musulmi kuma ya ɗauki, yana raba ma mutane kaga bai dace ba yi yawa yawa gaskiya to kana jina kana jina yanzu sarki zaki ina jinka yawwa kaga hadisin da na turo maka dan Allah dan annabi ka daina batun hadisi dan Allah ni ina son ka fahimce ne wannan su ci gaba da wannan a zauna shiru ah kai a wurinka in Buhari yayi kuskure eh. ko me Muslim yayi kuskure saboda Malam Abdul Jabbar ya faɗa Ba saboda ba. gane ba, ni ni baka gane ba. no problem. No problem, na fahimce ka, ya kuri, na fahimce ka. Abinda ni nake son ka fahimce ni Tunda a cikin wannan Buhari da Muslim ba yi irin wannan walakanci ba. Wallahi shine a ciki. wallahi da za ta ce masa karanta kai ba za shikenan ba wallahi nagode kai ba za ka fahimci tunda inda hankalin kai ke ba za ka fahimci abin da kake ni dai ka shedi ma jama'a duk wanda ya sake turo mini da irin wannan shegantakan nan na barka da Allah duk wanda wallan Allah annabinka ne kake turo mini kai annabinka ne kake turo mini ni dai annabi na na san yafi karfin haka annabi na ba irin wannan ba amma annabinka ma kai da wani ya masa irin wannan mummunan drawing in ka sake turo mini wallahi na barka da Allah wannan cuta ne ka cutar da ni kana cutar da jama'a ka cutar da ni kana cutar da jama'a wani ne shagantaka kenan Ka ka turo mini wani abu ka ce wai gashi nan yahudawa sun sun zana suna cewa wai eh, eh, buhari cikin buhari da muslims suka cire wannan mummunan shegantaka wala Allah wani ah, wani shegantaka kenan wannan ai cutar da jama'a ne wannan cutar da jama'a ne kuma ina kokarin gaya maka ka daina ku daina tura irin wayan na baba kana kokarin ka gaya min wai cikin buhari da musulma aka ciro wannan wannan siya wannan buhari da musulma naka zauna aka zauna ana ana drawing ciki ana batun drawing drawing da aka yi a ciki wannan katun drawing da aka yi a ciki shi muke nake magana kai amma an jado komai wani shagantaka ya kawa ja turo mina a ce min wai eh, astaghfirullah lazim dan Allah duk wanda zai yaka Allah ya tsine masa duk wanda zai ɗauko irin wani shegantakan katun da tsiya da shegantaka ya je wai yana tura wa mutane ya ce wai shi ne Allah ya tsine masa albarka saboda bai san ai shi na tambaye shi na ce yanzu tsakaninka da Allah in babanka ne ko babana yau wani yayi masa irin wannan shegantaka ko da ma gaskiya ayi ayi irin haka kai zaka raba wai a to amma ya na annabi kuke rabawa ake rabawa ya wani ya zo ya magana banza kawai ku zo ku wai wai wai wani shegantaka kenan yau naga wani wawa yana shagantaka shi yana yana ya dinda kin bawo kaina yau misali shan shigo mu ga malam Usman mutumi na ne masoyi na amini dan wana ne she ya shigo zan ce a ah, wallahi zaki uwaka to ni kada ne zaki ya dinda kin bawo kaina ashe na bawo kaina ashe da ni da gasa da ni yake zagi amma ni ka shedi daya abinda sa ga na fito live na ga ba shi kade ba nashi ne kawai na doki amma ga sunan wallahi ga sunan duk wanda zai sake turo min wani ma wallahi zan shiga ne delete ba zan bude ba ma amma duk wanda zai sake turo min an ce ku turo da gidan television ka'idan da aka saka kenan gidan television za ku turo amma duk wanda zai turo min da wani drawing wallahi na barka da Allah Allah ya tsine maka albarka kuma wallahi in naga ka turo har na goge warning ne in ka sake turowa wallahi zan ɗauki ka ne da wannan drawing in zo saka jama'a ta tsine maka albarka in naga har ka sake turowa na goge ka kuma sake turo mini wallahi zan hada hotonka ne da wannan drawing in zo zana to ga mai zagin ga mai zagin annabinsa saboda wannan ba annabi na bane ni da annabi na ba ba irin wannan wasan yaran ku bane amma in ka sake turowa na to ga wannan in hada da hotonka in zo in zana ce wannan gashi nan ya zo yana zagin annabinsa shi annabinsa in ka sake turowa wallahi wanda ya sake turo min da wannan ya da shigantaka jama'a assalamu alaikum warahmatullahi